الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من عيننا شعبك الجرنغو لأنه كان البركة na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha takwas watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci na albarka na abubakar sadiq da ke unguwa uku muna karatu a cikin suratu hudi alaihi salam inda karatun da ya wuce muna magana ne akan karshen rayuwar mutanen annabi shu'aib da yadda ubangiji ta'ala ya halakar da su muka ji labarai iri-iri muna roƙon allah cikin sarki ka ba mu ikon nisantar irin ayyukan da suka yi ka ba mu ikon siffanta da sifofi na mutanen kirki a yau kuma aya ta 96 ubangiji ya ce wala kada arsalna musa بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برسيله نعم يعظم قومه يوم القيامة فأورهم النار وبئس الغلد المولود نعم. وأصبروا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس بئس الرفد المنقود نعم. ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبلغي تعالى ولا قال تباركنا موسى بآياتنا وسلطان المبين تبت من أيقود النبي موسى كن قد هرون ذو بابا بناك تمام تستشف تبدأ kamar da muka faɗa ayoyin maka ko surorin maka dole suna buƙatar irin wayannan labarai wani yana tasirantuwa da labari da kissa da sai ya zama masa wa'azi kuma wannan na daga cikin tasirin da hatta iyayenmu da kakanninmu sun yi amfani da kistoshi da labarai da tatsuniyoyi wajen jefa tarbiyya a zukatan yara haka ne ba da iyaye za ku ga sun zauna kafin suna sai ne tatsuniya tatsuniya nan ba ya ana nufin kawai ta zo mu ji ta shara da ɗarewa ba haka ake nufi ba ta zama hadisan ce amma kuma akwai mai a cikin akwai darasi ɗaguwa ta za ta zauna yara da jikoki su kewaye ta sai ta ce ga ta nan ga ta nan ko ko yanzu ba a yi ba shi ya yi ba sai dai a makarantu haka na ɗanyi a firamare to a cikin labarin nan da za a bayan za a faɗi ƙarshen mai cin amana ko ƙarshen maƙaryaci ƙarshen wanda ya zalunci wanda ya gaskiya ga ƙarshen sa ya yi kyau sakamakon haƙuri sakamakon juriya sakamakon dagewa duk yaro yana jin yana abubuwa yana ƙara himma to me yasa kissa da labarai suke da tasiri wajen shirya da ɗan adam da kuma ɗora shi a kan turba Allah ya faɗa a cikin ƙur'ani ina da kuma a wannan suran ne cewa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam muna ba ka labarin rukan annabawan da suka wuce yake lini sabbita bihi adak dan mu tabbatar da zuciyarsa an gane ko waɗannan labarin da ba da jiya ake yi da jinsu ba har ki ce na ji labarin nisan nan na ji labarin fir'aunan nan na ji labarin ta za'a tadabburi ake so me ma'ana tadabbur la'asari da lura shi Allah da yake ta maimaitawa duk surori ta akwai abin da yake so ki kula da shi akwai wani ƙarin bayani ko ƙarin haske ko bambancin ba da labari ko bambancin zance da za ki gane cewa lalle ƙur'ani magana Allah ko babu cin babu tufka da warwara babu contradiction a cikin zancen Allah an fahimta to kullum sai ake ajefa mana wa'azi da tunatarwa saboda dan adam bai gajiya da tunatarwa dan adam bai gajiya da wa'azi matukar musulmi ne kenan ma dai Allah yake hakika mun aika da Musa da ayoyin wa sulbanin mubin bayan ayoyi ta ne wa sulbanin mubin da kuma hujjoji mabayyane wai ne da hujjoji mu'jizoji mu'jizoji menene mujizar annabi Musa daga ciki akwai sanda ko akwai hasken hannu ya yi amfani da su kamar da suka tattauna a wata sura da fir'auna yake cewa da su wai kai wa ma rabbul alamin alam fi na walidan wala bista na min ka sinin wa fa'alta fa'alta allati fa'alta wa anta min al-kafirin kaza kaza sai ce wai wa ma rabbul alamin wai wa Allah nan ne masa kana sai ce mishi rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin ko rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin yace gaba da kai masa hujjoji karshe fir'aun ya ce kawai wannan duk kana faɗa ra'ayin kan sai ce awwalai ji suka bi shay'in mubin ko na zo maka da wani abu bayyana ne da zai nuna gaskiya ta yace fa'ati biha in kunta من الصادقين إن ده جسدك يقعوا هجا من جنة فألقى آه موسى أصاه فموسى كان بس حتى فإذا هي فأبان مبين فإذا هي فأبان مبين فإذا تتاغمت مرسي كافي نتيجة ba wai karama ba irin من da ke ganin سمعت شيء يقول تمسك مدين وانا زع يده اذا يتاه هل انت الجيه كما يتفره وانا زع يده اي جاجي بيضاء للناظرين فتي ذهت شوطة والولا كلك كما ارم سكوريتي لا يتكن في تتا حق شغل اذا انت بجرم ما هكذا تذهت شوطة هل انت كوينا حق شوطة فما فرعون قال ما في فلنأتينك بسجر مثله فرعون بن فارس لفرعون مثل مدائن هاشرين وقالوا أرجه وأخاه وضعت في المدائن هاشرين يأتيك بكل سحار أليم فجمع السهرة لميقات يوم معلوم فقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السهرة إن كانوا هم الغالبين بينا حجة بينا الناس فالعكس دائما من سهري أتسك الجوف التنجن الفو بكاين سهري الفو بإجياء الفو شكما هنا جوف تاسع وفرق بالناس كما لنقم وكما هدي وكما هدي لا تاسنا بستبسك igiyoyi ya fi nawa da suka zama wasu biya suka yi mutane da fa'ida sai da fa'ida ne falamma alqaw saharu a ayyunan nasi wa sarhaquhum wa ja'u bi sihrin azim sai ta guta cin ne tallan kwamin su tallan kwamin su kuma cikin ta ko dagawa ce ba babu alamar ta ta kushi annabi musa ta ta daukar mutum ta zama sanda ya dogara da tashi ya rike ta wannan ba karamar aya ba ina kayan tsafin suna cikin tasa sanda nan take suka ce kai amanna bi rabbil alamin amanna bi rabbil na rabbi musa wa harun sai fir'aun ya rikice ce amantu lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum alladhi allama kuma sihir فلا يقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا يسلبنكم أجمعين قالوا لا ضير فتتبادى أموال والله إذا كشفوا ظنهم يمكنك هنيه بتفافون الفتى عليكم تتبادى إن يكر السابنكم فتقول لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين komai za su so kai wani guri suka so kai ga abin da za su faka bi ma an taqa inna ma taqabi hadhihi al-hayat ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa to duk wannan labarin qur'ani ne duk ta labarin Allah ke bayarwa da ci ga iri iri don ki nutsu ki ci gaba da tadabburin Allah ya samu da da ubangiji ta halarci mun aiko musa da hujjoji bayyanannu da ayoyin ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da yankan zaginsa da fadawansa da manyan mutanen garinsa fattaba'u amara fir'auna sai suka rika bin umarnin fir'auna suka bijire musa وما أمر فرعون برشيد كما الأمر فرعون بكتن تشن يجيبا باشر يجيبني أبتا يجيبا يقدم قومه جوجو أجبا متانا سنبور سلام القيامة يوم القيامة فأوردهم النار يجيب جيفا سلطة معنى سيري أجباء kamar tunkiya uwar garke ana bunta a bayan ina za a ila jahannama wal iyazu billah zuwa wutar jahannama Allah ya ce wa bi salwir bil mawrid Allah wadaran wannan gurin fadawa wannan gurin zuwa wannan gurin da ya jefa wannan gurin da ya fusga gurin da ya fusga ya amini wirbil mawrid al mawrid daga warada da shi ne zuwan guri a kai mutum kamar walamma warada ma a madiyana ko kuma aurada aurada ya kai ka ya baro kenan sai da na abu da kare sai rike harshensa wannan sai fito da ke ce haza haza allazi aurada min mawarida haza haza allazi aurada min mawarida sai fashe da kuka وكنا أبو بكر رضي الله عنه هذا الذي أورده من الموارد وأن أنت إن قلنا أتسير ريسا وأن الله أكبر أنت إن قلنا أتسير النمى والله فهذا هرش النبي صلى الله عليه وسلم يتوى معاذ كف عليك هذا كف alaika haza ka tsare wannan duk wanda ya iya tsare harshensa to za ga rayuwarsa ta kyau to da an ce baki shi ke yanka ruwa haka ne kuma ba kasafi ne ke yanka ruwa ba baki ne ke yanka ruwa yanzu da harshe Suna zaune lafiya lau suna ɗaki sai ki bidiyo su yi waya ko suna surutu ai wallahi kaza kaza kaza su zagi wanda suka ga dama sai su tura sai su yaji a shaƙo shi sai an gano inda suke ba haka ba ne wanda ta zagi da waya nan ba haɗa shi ta ba ba shi yayin ta ba wani ma ya fito kofi ne buhari a katsina shi ma yadda aka ji aka nemo shi to me ya kai shi bakin shi harshen shi harshe Allah ya kai shi ka kafar shi ishtagil lisanaka ayyuha al-insan la yanbudannaka innahu su'ban كم في المقابر من كثير لسانه كان السهاب لقاءه الشجعان حتى من يواقعك احفظ لسانك كتب هرشنك إنه ثعبان مكي بيه لا يجدنك إنه ثعبان kar ya sare ka domin maciji ne ba kan cin makajin mutum na wani yana cikin kabari an kashe shi nan ka fi misali harshen sa ne kai kuma gwargwani kana ta hagu da kawo fi masu fada masu kokuwa suna tsoron su garga amma harshe ya sau nawa ne za a zo a ɗauke ka a kai ka police station a kai ka kurkuku a dalilin harshe ko kamar idan wani ya kalle ki ya ce wallahi sai na kashi ki sai ka kace min ni ne ajalin ki wallahi ya faɗa yana ganin kamar da wasa haka ne ko ba haka bane kila kuma sun suka zo kika mutu a ranar to da ma wani ya ce shi ne ajalinta sai ga ga yan sanda sai a shaƙe shi ga wata yarinya da ta kashe yau sai na kashe ta a kai kashe kai ne ajalinta ga shaidu ka faɗa ko ba ka faɗa ba ya faɗa to wallahi ni ba ni na kashe ta ko har ta kai zai faɗa ka ce kai ne ajalinta ko sai ka je ka tafi kurkuku sai an gama bincike ka je ka shekara goma a gidan maza kana cin gazza kana cin dawa ba ko kirfi Allah ya kiyaye mu to Allah ya kai kafa kafa da harshen ka to anan ma abin da yake faɗa kenan bai isa da wurdul maro Allah ya daren gurin da aka kai su aka fusga aka jefa kuma ba Allah ya ce wa utbi'u fi hadhihi la'anatan wa yawm al-qiyamah wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya لعنة ويوم القيامة هم من المتبهين أنا الدنيا بعتالي سبعة تقيني مساء Na لا يقينوا ما فرقوا دي لا يلعنهم اللائنون duk sanda aka ce fir'auna sai an ce Allah ya tsine musu albarka fir'auna da mutanensa Allah ya tsine musu a nan duniya a lahira kuma ga su suna shan azaba wa bi'sar rifdil marfu Allah ya daren gurin wannan kyauta da aka yi asalin risada wato ata kyauta da kayan shiri da kayan kayan a karbi mutum idan za su yi bako musamman ya sanar da ke zai idan dai ke mai kirki ta za ki shiri ba wata yau zan zo gidanki in sha ruwa da magariba za ki ce to me ya kamata yi me ya kamata a yi lalle zan zan yi ba koyon zai zo bari shirya masa kadan to su ma an gama shirya masa gidan wuta an gama shirya masa azaba iri iri kuma Allah ya ce tun a duniya cikin annabi ya rajuna alaiha bujuwan wa ashiya ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد الأذى أشد الأذى أتكلم قبل موسى عن موسى أذاب أذاب جري غارنا فاقد يلمو لا نكي أما كما لا أتكلم شغلتا لم يجي الله تقولني ذلك من أنباء القرى وانتعننك دكتب يدنا الله بارك هند جواب annabi ya aka fara da shi tun a farko a farkon sura a farkon sura daga annabi aka fara shi ne farkon yanzu aka zo adawa samudawa da sauransu mutane annabi shayi aka zo musa sai Allah ya ce zalika min anba'il qura wancan yana daga labarurukan alƙaryoyi jama'a kaza alƙarya kaza jama'a kaza na qassuhu alayka ya manzon Allah muna ba ka labarin kissar abin daki daki yadda abin ya faru min haka iman wa hasib daga cikin su wato akadan da suna raye muka ba ka labarin ko labarin muka hutayen su wa hasira ko kuma wanda kuma an girbe ma'ana akwai waɗanda wanda ake layar ko labarin ba a zo kansu ba kuma amma ra a ko waɗanda kuma an gama halakar to shin Allah ya zalunce su ne kuma zalimna Allah ya zalunce su ba ban zalunce su ba ولكن ظلموا انفسهم سيدي سيدي في تظالم كتاب كنت بعد ما نسيني سيدي غني كما يبني غني لا تنسى سعفيرا إن ولكن ظلموا انفسهم بم كيف ذا سيدي في تظالم كتاب كنت fama adana ta anhum alihatuhum wayannan alloli nasu da suke bautawa ba su tuna na musu komai ba ina allolin ina gumatan ina fir'aunan duk bai tuna na musu komai ba allati yad'una min dunillah wanda suke kira wanda ba Allah ba min shay na koma ne na da abin da suke bauta wanda ba Allah ba lamma ja'a amru rabbi. lokacin da umarnin Allah ya zo na halaka su ba abin da ya tsina na ne wa ma zaduhum gaira ba babu abin da suka tsara musu ma sai halaka sai hasara sai tabewa ubangiji Allah ta tsare mu na wa نعم إن أصله عليم شديد نعم إن في ذلك آية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مسؤول إذا تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه alimun shadidun haka dama kamu da danka ta ubangijinka take وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن الله كام القرية يد كيتا يد كيتا وهكا كام الله يجي الله كرك كام إذا الله يكاش كام القرية haka yake kamata waje ya hiya zalima idan ta yi zalunci mai zalunci kowa ya san zalunci kowa ya san zalunci idan kika cuta kin sani in kika zalunci kin sani kuma galiban abin da zai kika ga ya same ka wallahi sakamakon zalunci ne zalunci la ta zalimanna idan ma kunta mustadiran فالظلم يرجع اقباه الى الندم تنام عيناك فالمظلوم منتفه يدعو اليك وعين الله لم تنم ترجع ظالم كان كذا كان بايكو كان بداما كان بكاكي كان بيت كجيرا كان بين كدي كان بيت شيخري كان بكذا لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع اقباه الى الندم don zalunci ƙarshenta madama yake kana ma aina ta kana san kana bacci da mishari ko wal man muntajifan wanda wanda ka zalunta kuma ya farka daga bacci yana Allah ya isa Allah ban ya ba Allah ka samu min haƙina wal man muntajifan yad'u alayka yad'u alaika shi kuma yana ce yana ce masa addu'a wa ainihin lahi lam tanani idan Allah kuma zai bacci idan Allah zai bacci kuma ya ce ya izzati wa jalali na rantsi da buwayata da girmana da ɗaukaka ta in aka yi zalunci sai na kwato maka haƙƙi kuma ki kiyaye Allah ya isan mutum annabi ya ce wata ida a wasu mazulun ka kiyaye mutum ya ce ma Allah ya isa in ya ce Allah ya isa duk da ka zan ce Allah ya isa ya ce zai sa me ma'ana Allah ya isa ya isa ya kwaso min haƙƙina na bar wa Allah na kai ƙara gurin Allah na kai kotun Allah ba shi ne ma'ana Allah ya isa ya cinye miki fili ya cinye miki gidan ya cinye miki fasa ya kwace miki kaza ya hana ki bashin ki ki ce ko tunda ba za ka ba yana bar wa Allah Allah ya isa inna lillahi to kar ke ba miki Allah ya isa ji annabi wannan Allah ya isa wallahi ko ta ji ko ko iyalinka ta zalunta sai Allah ya biya haƙƙi ko mijinki kika cuta sai ya biya haƙƙi kana ganin ka ajiye mata tana cutarta tana cutarta tana ta haƙuri ko a gidansu ba ta faɗa wata ran za ka je ka aure ta ɗan duniya ɗan zamani ita kuma wallahi sai ka ga ita ma tana dan Allah kai haƙuri <laughs> kai ki haƙuri ko ba ka bane ramuwar Allah kenan ya shi dai ba kun karfin ka sai za a jiki za ka iya doke ta ma ba kai sama ba kai sama ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana anas ya aika anas yaro dan karami anas je ka sai min kaza ko je ka min kaza ya tafi sai hadu da yara sai kama wasa annabi ya mutu ya mutu yana so anas ya dawo ya fito neman ta da kuma jiya sai bai sami shi a cikin yara yana wasa ya tsaka kuma jiya annabi ya yana ina aikin da ne maka sai biya ga annabi ce wallahi ya maza Allah yanzu zan je sai ce wallahi ba don tsoron kisasi ba ranar kiyama Allah zai rama maka da da ke da kuma biyan Allah akbar wallahi laula masafatul qisas لدرستك بهذا المسار بعد ذلك وران كده الله رامى متى ورانك يا مدانا سيدا مسوانا الجلال فأيجا كان زمان دان الله كما في إيمان يدرسك أنا أقول تولين يزالين كيار باعتان هل أقول بزيار يا ina ta tsaya kuma yaro ne yaron tashi ko ba haka gani to wani malin da kike kina ga kin tashi ne eh kin sha to idan ka zalunta mutum ba haƙƙi ba sai ki tashi akwai ramuwa sai na kuma ke zalunci mutum zalunci madarar zalunci madarar cuta ta kai tsaye ina masu ƙasar waya ɗin nan da masu burga gidajen mutane da masu tsaron mutane ba da haƙƙi jin da za su ce Allah ba mata muna magana a nan duniya kafin a je kiyama wallahi sai kin gani a cikin cikin zalunci a kasuwanci suka cikin mutum Suka sayar masa abu mara kyau a matsayin mai kyau wallahi sai sun gani a kasuwanci sai sun gani a rayuwar ki abin da Allah yake tsakar masa kawai a zauna da kowa lafiya kuma ka je kiyama ma ba wanda zai tambaye ka ya fi komai da yawa annabi ya ce a ta da rina mana musulun kun san wane ne matsiyaci ta ce matsiyaci wanda ba shi da kudi ba shi da gida ba shi da mota ba shi da kaza shi ne mafiyaci a mazuwa ba shi ne mafiyaci al-muslim wanda ya ci wannan kiyama ku tsaya ku ji wannan magana ta fi samun ta Allah mafiyacin lahirar shi ne wanda zai zo ranar alkiyama sallah sanchez Allah azumi ya yi kyau an gyara azumi ko gulma ba a yi saboda a cewa azumi azumi ya yi kyau an yi sadaka an yi tsayar bayan an yi tsayar laila an zo tafsiri na'am duk abin da ya kamata a yi karatun qur'ani an sauka ya fi sau nan to abu a ce kin tana kin zagi wanka ba da haƙƙinta ba rana ta za a yi kwasu azumin ki na kwana goma a biya masa bashi sun suna cin ruwan can ba haƙƙin sa eh kayi wani azumin da kwana kaza a biya bashi sun suna cin ɗau bashi mun ta baki biya wa yi eh, kin ci tuwon ta eh kin yi kaza kin yi kaza kin yi sharri kin yi kaza eh tahajjudin nan da kika yi na wannan shekara duk ebo a zuwa biya bashi wallahi annabi ya duk sai an kwashi ayyukan an gama biyan bashi kuma ga sauran jama'a a gefe ba a gama biyan bashi ba ya Allah ni ma ya zalunce ni ni ma ya cuce ni ni ma ya min sharri ni ma ya min kasafi ga masu bin bashi na a gefe to kai labanka ya tsare kan labanka ya tsare to ya za'a yi sai a ce ko ba sabon ta ba ce ku faso na ku zanubin zanubin da kan na kwana goma ko ashirin da yabo a zuba mishi wancan ma yana binsa shi ma a kwaso zunubinsa a zuba masa annabi yake ta masa lodi lodi dama kuma lada ya ƙare sannan sai a kifa shi ta fuska ta fi jahannama ina sallah ina azumi بنا ذكر بنا امراء بنا بيئة بيئة بنا بنا كذا بنا كذا بنا ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا إن هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن سلي حسناته كرها عليه من سيئات غيره فكر عليه ثم ألقيه في النار وعليه في حديث يا معلمين to sai mutum ya yi tasatunta karka titi kowa ko titi ya ki kika ganin ta Allah sai Allah ya sa wallahi sai Allah ya sa maka kuma ko kafiri ne tsari ne ko armi ne to yau na ramu sa mu ne yadda zalunci nan yi yau wannan a kiyama kenan a nan duniya kuma shiga kina ta cewa suna lalacewa in kasuwanci kike yana lalacewa ko shiga ɗan kasuwa gobe gobara tana kama kanta ko kuma yadda kai zaluncin nan wallahi wata lokaci da an yi ran da ke wanki binafi an ce miliyan sha biyar wallahi ko a harbi duk abin da kika tara a da gidajen da filayen da wani ne ɗan uwa ma za a siyar don a zai cece shi kwana kwanan na wani mutum da aka kama shi a kantin kwari yake Allah a kama su ce uku ɗaya ce Allah ya ba shi da kuɗi suka harbe shi nan tafi ba ka da kuɗi ɗayan ma shi ma suka harbe shi kai ka da kuɗi yake da kuɗi ina kuma Allah ya waya shagunan sa na kancan fari su duk a su sai da aka haɗa wajen miliyan ashirin da biyar a kusa ya dawo yanzu da ko fari da shagon da kayan shagon aka ce da mafi ciwo a zamani ne a kasuwar kun ga samun Allah ko to haka Allah yake samun ka wallahi shaguna hukun da an sai da su تنجينا نيادة يدن يقن سلو سيدة يبن كربيرا تنفار الدنيا دي يلقى زاقا على ديوانا كنا كركا زاقا فشيني وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم shahid ko su Allah za su kai ba in ka fara zalunci da yanzu ba a kama ka ba ba za a kama ka yanzu ba za su kai kana yi kana yi kana jin daɗi kana dariya kana shema kana annashawa ka daina taruwa lafiya na taruwa sai Allah kamar da ya ko a ciwon da duk wannan kuɗin sai sun Allah a ce alaji ya sami da ciwon wannan kudin gaba ɗaya sai sun ƙare a je london ba a samu lafiya ba a je yunani a je india a dawo bayan na su dukkan da suka kaci ko kudi ya gama ƙarewa tas in allah na son ka nema sai ka samu sauƙi kafin ka mutu amma komai ya ƙare komai ya ƙare إن رفضه أليم شديد إن في ذلك لآية للي أكتمنا في آية ما آية لسه وتغني جواني لما نخاف عذاب الآخرة جوان جوسي بن قولا عذاب الآخرة وتلاجرة كوانا ذلك يوم مجموع الله الناس رانبات بأس الستة لمتانية تجنتا وذلك يوم مشهود kuma ita ce ranar da kowa sai ya zo ya halarce ta ba wanda zai absent ba wanda za ta da a shi ba duk yawan duniyar ne wallahi sai ka zo yanzu ko iya mutanen duniya na yau kaɗai za a tara da turawan da larabawan da bakaken da kowane irin yare a ce a tara su a fili ɗaya sai filin da zai dauke su mutanen duniya ba na najeriya kadai ba na duniya a tara su za su taro da ba su taro ba kin taba ganin arafa ko kin taba kowa a filin arafa ko an taba hasko miki masu kowa a arafa mutum miliyan uku kacal ko miliyan hudu sun tsaya a filin arafa kina ganin su kamar tsotsotsi wani yan tsirari ne yan kaɗan suka taru ba ka mutanen saudiyan gani yan baji ne suka zo suka rana da mutum miliyan uku ko miliyan hudu to ina a ce kuma duk duniya ce za ta haɗu kuma da ta jan da ta yanzu da yadda za ta zo nan gaba akwai filin da zai ɗauke min ba ni kiyamar ba to duk da haka babu wani mutum da za ku da abinci ba ya ɓuya ko ɗari aka yi na mutum sai ya zo da wanda kika manta an binne shi da wanda baki manta ba da jaririn ki da ya rasu da wane ne duka kakannin ki da bai da sauki Allah ya sai an gode kun ga taron ba karamin taro bane ba sannan kuma mu ne za a kewaye idan mun gama taruwa a sabu ɗaya duk yawan nan sai malakai su zai su kewaye mutane daga nan sai ama mana su dafa aljanu aljanu ne da zai kewaye mu ne a ƙashiya sai mala'ikun ƙasa ta ɗaya sai su zai su kewaye mala'ikun sama ta biyu zai su kewaye ta ɗaya sai sama ta uku su kewaye ta biyu har a je ta bakwai da mutane su ta yi ƙashiya sai a ce ya ma sharar jinni wal aiki إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا ku aljanu da mutane dama su kada za a yi wasu sabu ba ruwan mala'iku ba ruwan dabbobi su ma ga tsarin tara su sai an gama tara su dabbobi a ce ku mun su rada ku su rama kasasar bayan an gane musu hisabi su yi ba ba su da wuta da su wani ga ta Allah ta san ni ba haƙƙi na a sai rama sai ta rama wace ce sai kaza sai kaza sai an gama muke misali sai a ce ku zama ƙasa wa ya ƙolo lissafiru ya laitani kan ce ba a lokacin kafiri zai sai nuna ina ma an zama ƙasa ne ina ma an zama ƙasa Allah ce ba zai yi ba lahira ka je da gaskiya ma ya kasa ba barata na ka je ba gaskiya Allah ranar kiyama ka je da gaskiya ma ta kasu ta ka sha ruwa ko ba ka sha ruwa ba da gaskiyar ka je annabawa tsoro suke ji barata na ni da shi ba ke fara hula ke duniya wallahi mu ma wato mu da ba kowa ba cikin al'umma annabawa ke miki magana su ma ya ce sha ma'ana hanta suna kaɗa annabi ya za a fito da wata jahannama tare da zimami dubu saba'in ma'ana za a riƙe ta da igiya dubu saba'in kamar irin an jawo irin ƙaton saɗin nan wasa a bayan wasa a gaba a riƙe shi ko ba haka ba a ganin jahannama tana da igiya da aka riko ta guda dubu saba'in kowace igiya ɗaya annabi yace mala'iku dubu saba'in ne suka riko ta subhanallah kuma duk da haka tana neman kurcewa ana riko ta tana neman kurcewa a lokacin annabi yace la yabqa malakun muqarrab wala nabiyyun mursal illa da إلا جاء على ركبتيه يقول ya نفسي نفسي duk mala'iku san

mutum zai rika tunani kuma tunanin da ba zai amfani ba ya ƙulu ya laifari kaddin su da hayati ta ina wani ya aiki ina ma ban zalunci ba ina ma ban mutunta ba ina ma ban mutunta ba kaddin su da hayati a yau da lawa a zuba azabar ahad وما يوثق وثاقه أحد وما يوثق ولا الأمر أما أبنجد يتاجك وما نؤثره وما يؤخره إلا نعم wato abin da ke hana alkiyaman nan ba ta tashi ba idan ubangiji muka dan jinkirta ta muka ɗan yi dilo ɗinsa wa ma nu asiruhu ba wani abu yasa muke jinkirta ta ba illa li ajalin ma'adin saboda wani rana ne duk wani ajali da aka sa ai daga an ce sai ranar ta zo in ba haka ba ma da ta ni Allah ya sa abin sa kafan kowa mai mutu shi kansa mala'ikan ba annabi yadda mala'ikan da aka ba shi kafan aka ce ga ƙaho ka je ka jira ran da za ta hura annabi yake kun san ne? ya ɗauko ƙahon ya sa a bakin ya yi rebi ya kuma kusa ne haka Allahu akbar tun da aka halitta ta aka ba shi ƙahon ya yi haka ya kuma sa ƙahon a baki kawai yana yin sami al'ijin tun da aka halitta shi har yau yana nan a haka zai ya shafi hura sai dai ki biya hura yana hurawa kuma karfe ɗauka wani irin na lafari ne wanda ake yi a filin kwallo ko kuma irin tsofa ne na yan faranta ai wallahi ƙarin shi kan su ta sa duk wani lura na koya musu ƙarar ba wai irin ya ba da suke biyu. ta ninka tsawa ta miliyan nan kowa sai ya mutu fasa ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa yawma yunfaku fi suri wa nufikha fi suri za a hura kima nan kafa duk wanda ke da yake ya fi shi ya musu, to dan Allah ki kalli yadda yake neman izini to ranar Allah ya ce mun jinkirta ne da mun ga dama ya da sai muke kawai hura duk duniyar matar to Allah ya riga sa ta dan kaza da watan kaza za a tafi kiyama kuma ba za a canja ba yanzu ta ce gida kawai dai kudin ya cika watan kuriya sai da kuriya ma sun mutu ba su mutu ba shi dai zai hura wallah kuma dole su zo yau mai ya'ati ranar da zai zo ranar idan ta zo fa la kallama nafsan illa bi iznihi ba wani rai da ya isa magana sai da izinin Allah magana ma ba ta ba kai kama isa kai magana ai akwai inda in ka ga mutum ma yana magana ai ya ga ya samu damar rashin kunya ne ko ba haka bane sai da bincikan ta cikin yan bindigan kowa da bindiga a kanki za ma ke magana za ke magana zai rashin kuma su kusin yi la'asa. ko ba ke magari magariba ma sai kin yi ba ma la'asar ba Allah ya kiyaye Allah ya zanji ya samu da su to ba wanda zai magana kowa ubangiji ya ce su yayi la'asar a zaman Allah fa aminu hum شقي وسعيد daga cikin ta akwai shaqi akwai sa'id kowa ta ma'anar shaqi sannan yau aka ta a cikin hadisi annabi ya ce ba menene za a rubuta arzikin sa ko sannan ya rusala ilaihi malak bi kasabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyan aw sa'idan mai ma'anar shaƙiyu ɗan wuta zaɓaɓɓe halakacce sa'idu kuma ɗan aljanna wanda zai rabar sa ranar kiyama to tun a ciki aka ce a sa'idu man sa'ida fi batan ummihi wa shaqiyu man shaqiya fi batan ummihi sa'idu shine wanda ya rabar sa tun a cikin uwarsa shaƙi shi ne wanda ya shaƙi yanzu tun a cikin oci an gama rubuta wannan shaƙi ne Allah ta tsare ne to Allah ya ce a cikin akwai shaƙi a cikin a cikin sakon sa'idi sa'idin nan ba wai zaɓa ake ba shi ce za ki ne da kanki sa'ida sa kuma wani abu ne mai wahala ba salahul qawli salahul amal salahul aqida a ku ne sai Allah ke bukata me a cikin ka gyara aqidar ka gyara aqidar ka Allah ka gyara magana ka ka gyara aikin ka shikenan salahul aqida salahul qawl salahul amal yana yi bari na bari wallahi wallahi za ki shiga aljanna idza sallat almar idza sallat almar'atu khamsaha annabi ya ce in mace ta sallolin nan nasa guda biyar wa kanat shahraha تعزم كيف من ناتا وأدت زكاتها تبعد الزكاة إلى انتنا بجوكيا وأطاعت بيتها قوبا لها تجري إلى زمي جدنك قيل لها دخل الجنة من أي أبواب شيء لا تشغى الجنة تقوف في لكي قدامه تقوف بكي قدامه هذا أنا وهلعك كي أبوكم الله to sai shiga aljanna ma sai kin zaɓa ta wata kofa za ki shiga sai kin zaɓa wallahi sai kin zaɓa amma in kika zama wallaja farraja balarabi ce wallaja farraja to kin shiga uku Allah ya samu dace to insha Allah gobe za mu ci soyaye shakiyu soyaye sa'idu kamar da za mu ga ayoyin gaba فأما الذين شكوا وأما الذين سئلوا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم رقم الضمير من فأمثل من شباب أمثالكم إن سامرة أخبان تسلل إشافة سنة بحنجة إلى موجود أجو كنت كاوة أخبان معنى تاسع مركا أخبان سولا أخبان إذا أنت كتاجي باكي رامو باكي يتاوقاتها بسورة a bayyane da yake sallar isha sai su zauna a matsayin sun yi biyu kenan ma'ana kin kike wacce da suka samu da liman kamar ki dauka ita ce ta farkon daga nan kin tsayin sauran biyu sai ki kawo fatiha fatiha kawai a sirrance sai ki sallama ko kuma imam ali yace ki kawo guda ɗaya da fatiha da suran a bayyane sai ki zauna din ki tsayya ki tashi miƙewa ki tashi kawo fatiha da sura a bayyane an fahimta sannan ki kawo guda ɗaya ne fatiha da yake din kin yi kin yayi daidai Allah ya samu da wallahi alam mata za su wasu su ke sallar tarawih kuma su yi da su yi ko da wasu da wannan kan galiban mata suka je masallaci yana faruwa musamman yanzu masallaci ma abin da muke ta faɗa da shi ke ne ana yin sallama za ka ji mata da yara ana ta suru kullum sai an ce dan Allah a shirin kuma ko an faɗa ba za su shiru ba ba san me yake faruwa ba darajar masallaci ya kamata a fi a kiyaye daga murya ba da ambaton Allah ba a masallaci laifi ne haramun ne annabi ya hana yara da suke guje-guje a yi kokarin janyo su suka a kurma masu a cikin sahu kara sa ta a wancan a sa a can wancan a sa a can a ba su su rika shiga cikin sahu in Allah da za a rage cikin su na shi ma yana haka a ke ɗauki ranar juma'a da karanta iske bayan kafa uku na haura kafa uku na ke ɗauki kafa uku domin ya yi kuncin rayuwa bai halarta ba tun da ba a nazarin kuki ba shi yake kika kirkiro kanki in wani ne kuma yake ki sai ki ce ina hadisi me yasa duk ta miki sai uku sai ka zan me yasa zai ce miki sai ranar juma'a wannan ba shi daga cikin sanar annabi sallallahu alaihi wasallam na Thank you. taimakon ba da akan gaskiya ba daidai ba ne shan wa'annan magungunan ko rubuta-rubuta da sunan farin jini ai farin jini me farin jini farin jini kala biyu ko akwai wanda za ka samu kanka ta hanyar kyawawan ayyuka da biyayyar Allah ko Allah ta a kan haka ne ko ba haka wani mafi kuma ke nemi kudi dawar Allah ba ka da kudi a zai shekarun jini ba wani ya bai kira na wani maganin sanin jini ne ke da kudi da ba da kudi ne ke ta hanyar wani kudi ko kai ne ban da kudi ne wallahi kana da kudi za ka yi farin jini ko ba ka bane a gurin maza da mata kuma kama ba shi da kudi ba shi aiki mai kyau kuma shi sai ki gani gun hankali zai ɗauka duk wanta ba ni ne muke masa wani shirme ne ana so a kasa mun ne fa kuma in kin yi farin jinin da mutum da ya za aura ko mutum kada za ta aura ko ta yi so a ce ai layi ake a gidan su wallahi kika je sai an bi layi wanda ya zo da Allah an kun gama ni ma ina jira sai ce wata صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين